Hausawa Top TV tashar al'umma. To fa ana wata ga wata. Wani ustaz malami ya auri budurwa da tsammanin ya auri zankaɗeɗiyar budurwa ashe nan namiji ya aura sai bayan aure da sati biyu ya ga cewa ashe namiji ya aura kuma inda wannan abu ya faɗar da shi cikin tarko a ƙasar da suke Uganda duk namijin da namiji da aka kama sun yi auren jinsi to babban hukunci ne na ɗaure inda a yanzu za ku ji yadda wannan lamari ya kasance bayan ganowa da ya yi wato cewar wato wadda ya aura ba mace ba ce ba shin taya aka yi aka gano asali sata wannan matar tasa ta tsallaka ta yi ko mu ce namijin nan ya tsallaka ya kuma aka kama shi ga dai abin da abis fulani ya faɗa a dangane da lamarin bayan sati biyu da aure tukunne gano da cewa namiji ya aura ashe ba mace ba abin mamaki baya karewa wannan da kuke gani sunan shi Muhammad Mutumba ustazi ne babban malami ne Sheikhul Islam a wani babban masallaci da ke Uganda mai suna Masjidun Nur tsautsayi ne ya fada masa ganganci ne ko kuma da gayya ya fara idan kun ji labarin za ku ba da ansa da kanku shi dai ustazi ya ce kawai ya kyakkyawa yamiya tana giftawa cikin hijabi ta ruba jikinta sai ji soyayya ci ta fada ran shi suka fada cikin kogin soyayya suka yi nutso aka yi kwana da kwanaki ana shan soyayya aka yi watanni ana shan soyayya amma sai dai kashi har yanzu bai gane cewa fa da namiji yake mu'amala ba kuma kun san su ustazai ba irin wannan zancen na no gap ko skin to skin ko kuma zuro hannunka masoyi daga nesa nesa ake ganin naƙumin yara kuma kowa ya san da cewa haramun ne a addinin musulunci irin wannan tabaran bacin an yi aure aka yi shagalin biki aka sha biki amarya ta sha gown ta ci makeup dare yayi amarya ta tare ango ya ce da yazo zai kusanci amarya ta ce masa tana da al'ada to ango da ke ustazu ne sai ya dauke kai cigaba gaba da uzurin rayuwarsa kamar yadda ya faɗa to bayan kwana takwas da aure ko kwana sha tv za a ce ne sai yan unguwa suka gano ko kunce suka kama amarya ta yi sata a makota suka kama tana haura katanga tana fadawa yan unguwa suka ce ba su yadda ba sai an je police station an caje ta kuma bugu da ƙari akwai yan da ake raɗe-raɗe cewa namiji ne namiji shi dai ango abu kamar yadda ya faɗa so ya rufe masa ido bai gani ba ana zuwa police kun san namiji ke cacin namiji mace sacin ɗayan wanta mata yana shiga ɓangaren mata na sace sai aka ji tudu nan fa ba sai labari ya sha bamban ba In ke muku dogon labari da ya koma gajere daga amaryar har ita angon har shi angon suna can a prison a halin yanzu domin amarya ta ce fa ango ya riga da ya san da shi namiji ne kafin ya auren yana sane ya aure shi suka hada suka rufe baki suka soyayya shi kuma ustaz wato ango ya ce bai sani ba kuma kun san ya saba dokar a Uganda su idan aka kama mutane sa irin wannan abun auren jinsi su ake a prison har abada shin me ra'ayinku kuna ganin da cewa angon ya fi gaskiya bai sani ba ko kuma amarya ta fi gaskiya wannan labarin ya faru 2020 Allah ya sa mu dace To saurari saurare kamar yadda kuka saurara wannan babban abin mamaki ne a ce mutum ya auri namiji da zamanin mace. Shi kuma wannan yaro ko mu ce wannan saurayi wanda yake yin shigar mata wala'alla ta iya kasancewa Da tun da ɗan hali ne yake sawa wato yake sa waɗannan kaya na mata. Ya saje a mazauninsa na mace shiga ya sata kamar yadda a yanzu ma sata ce ta sanya aka kama shi. Babu shakka dai dubinsa ta cika. kuma amma sai dai abin da abin da yi daɗi ba ustazu musulmi yana zaune ƙalau ƙalau, ga shi ya jefa shi cikin wato masifa da bala'i wanda ba zai iya wanke kansa ba duk da dai idan bincike bincike za a iya ganowa amma wannan babban abin ɗaura kai ne dole za a tome shi saboda har sati biyu a ce bai gano cewar namiji ba ne ba wannan tabbas babban ƙalubale ne sai dai Allah ya kubutar da wannan ustazu a kan wannan lamari na wato auren jinsi da ake zargin sa shi kuma alhalin yana tunanin mace ya aura to masu saurare me za ku ce a dangane da wannan lamari shin ustazu ya yi laifi ko kuma a'a bai yi laifi ba shi yasa ake so dama a musulunci idan za ka auri mace to ka tabbatar daidai da daidai yadda kake so ne ka aure ta kar ka aure ta daga baya ka zo kana cewa a'a bai yi ba shi yasa musulunci idan mace tana da wata illa ko da a ce mamanta guda ɗaya ce ko wani abu dai makamancin haka sai an gaya wa ango domin ya sani in daga baya ya sani zai iya sakinta kuma ba a haramta masa hakan ba saboda wato an ɓoye masa wata matsala. To masu za ku ce?